Dalilin me yasa ake tsangumar mata masu sanya a baya? Hukumar gudanarwa ta Jami'ar Fasaha ta Wudil da ke Kano a arewa maso yammacin Najeriya. Ta umarci dukkan ɗalibai mata na makarantar da su sanya a baya a ranar Alhamis inda suka ayyana ranar a matsayin ranar a baya. Wasu daga cikin ɗaliban sun tabbatarwa da manema labarai cewa matakin shugaban jami'ar mai kula da sha'anin mulki da kuma shugaban tsangayar mai kula da al'amuran ɗaliban ne suka sanar da hakan ga ɗaliban. Wata ɗaliba da ta nemi manema labarai da su sake sunanta ta ce, tawagar hukumar makaranta da kanta ta je har hostel ta sanar da mu wannan matakin. Hukumar makaranta ta ɗauki wannan matakin ne bayan bayyanar wani bidiyo da ke nuna yadda wasu ɗalibai maza suke cin zarafin wata ɗaliba da ke sanye da abaya tare da yi mata a ture da yi mata ihu mai abaya mai abaya al'amarin da ya sanya ta muzanta a cewar wasu ɗalibai wannan al'amari ya janyo cece kuce a makarantar da kuma kafafen sada zumunta Hukumar Kwas ta ce ta ɗauki mummunan mataki ga ɗaliban da suka ci zarafin ɗalibar cikin wata sanarwa da makarantar ta fitar a ranar Talata. Shugaban sashen harkokin ɗaliban ya nemi afuwar ɗalibar sannan ya nemi ta shigar da ƙara a hukumance domin neman hakkinta. Hukumar Kano University of Science and Technology Hudil, ta samu ƙorafe-ƙorafe daga shafukan zumunta game da wata ɗaliba da wasu ɗalibai maza suka ci zarafinta saboda ta saka a baya a cewar sanarwar. Ni shugaban sashen harkokin ɗalibai zan ɗauki mummunan mataki akan wannan lamari. Ɗalibai su sani cewa su ba hukuma ba ce da za su ci zarafi ko ɗaukar mataki akan wani. Sai dai kawai su kai rahotanni wajen jami'an tsaro. Sanarwar ta ce, a baya bata ta saba da dokar saka tufafi a makarantar ba. Saboda haka ɗalibar ba ta karya wata doka ba ranar Alhamis ta zamo ranar a baya a jami'ar Udil.